da Allah baya yarda da shi. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم mutanen ƙauye idan suka kafirce ko suka yi munafunci to kafircin su ya fi tsanani a kan kafircin mutanen birni, haka munafincinsu ya fi nasu tsanani, kuma su ne suka fi cancanta da jahiltar addini da rashin sanin farillai da sunnoni da iyakokin hukunce-hukuncen da Allah ya saukar wanzansa saboda abin da suke kai na wauta da kaushin hali da ƙarancin cuɗanya da jama'a. Allah kuma mai cikakken sani ne na halayensu, babu abin da yake ɓoya a gare shi, kuma shi mai hikima ne.